وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci na bilal bin rabah wanda yake a kofar marusa a birnin katsina a wannan yammaci na 21 ga watan ramadan 1447 wanda ya daidai da ranar goma daidai ga watan march 2026 wannan shine majalisi na 20 daidai a jerin majalisan da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka idan ba manta ba jiya a darasi na goma sha tara daga cikin wannan tsorata ta eh, arab mun tsaya daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadhalika najzil muftarin tabbas waɗanda suka riƙi ɗan maraƙi a matsayin abun bauta za su haɗu da fushin Allah za su haɗu da ƙasƙanci a rayuwar duniya kuma kamar yadda muka musu duk wanda ya ƙirƙira abin da Allah bai umarni da shi ba haka ne zai faru da shi والذين عملوا السيئات waɗanda suka aikata munana sun matabu min sannan kuma suka tuba bayan wannan wa'amanu suka ci gaba da tsayuwa a kan ayyukan da Allah ya umarni da su inna rabbaka min ba'diha rahim tabbas ubangijinka ubangijinka bayan wannan tuban nasu mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne a nan gurin Allah subhanahu wataala yana yawan faɗa mana cewa lallai ƙofar tuba a buɗe take in dai mutum ya tuba in dai ya tuba kafin lokacin da za a rufe kofar tuba Allah zai an shi tuban shi man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alai duk wanda ya tuba kafin rana ta faɗi ta yamma Allah zai amshi tubansa a cikin suratul suratul nahl thumma inna rabbaka lillazina amilu su'a bi jahalatin ko thumma tabu min ba'di dhalika inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim anan ma Allah yana bayani cewa in dai ka tuba bayan ka aikata mummunan ayyuka to Allah subhanahu wataala zai anshi tubanka sannan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa a koyaushe shi mai karɓar tuba ne komai yawan zunuban da kai kamar yadda ya zo a hadisul kudusi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya kai ɗan adam inda a ce zunubanka za su kai su taɓo sama to inda ka zo ba kai shirka ba Allah zai gafarta ma duk wannan yana daga cikin rahamar Allah kamar yadda zai zo nan gaba Allah ya ce walan ma sakata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون الله يأتي ولما سكت عن موسى الغضب ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح bayan annabi musa ya dawo ya same su suna bautar ɗan maraki kamar yadda muka karanta jiya annabi musa ya fusata ya yi fushi wa akaza bi rasi a yajuruhu ilai idan dinga jan ɗan uwansa ya riƙe kanshi har ya ce mai yabna ummalata a kubbilin ya ci ko ka daina rike gemu na saboda ya riƙe gemun shi wannan yana nuna cewa annabawa dukansu suna da gemu salsalar haɓa ya zama haɓarka ba komai ba je daga cikin siffofin cikakkun mutane kuma za ka ga cewa har ma waɗanda suke ba cikakku ba sun yadda cewa gemu yana daga cikin kamala yanzu inda za a haɗa a masallacin tasha ko a masallacin kan hanya a zo za a yi sallah ba wanda ya san kowa wannan ya zo ta can wannan ya zo ta can sai aka ga wani mutum mai gemu a ciki nan da nan za a ce wasu bismillah saboda su ma mutane sun yadda cewa gemu yana daga cikin kamala ko da ko wanda bai da gemu to ya yadda cewa tabbas ka shigo mana kai guri har wanda bai da gemu ya yadda cewa gemu yana daga cikin kamala saboda haka shi ce yasa yace la taqus bil hiyati wala bi ra'si ka daina rike gemu na wala bi ra'si ka daina rike min kai saboda me saboda kar abokan gaba yi mana dariya wala tusmit bi al'ada'a wala taj'alni ma alqawmi zalimi ina fatan mun gane shi yasa yace walam ma sakata an Musa al lokacin da annabi Musa ya zamanto cewa ya samu nutsuwa fushinsa ya tafi a kazal alwa waɗancan alluna a taura wasu suka ce guda bakwai da ya jefar da su sai ɗauke su ma wasu malaman tafsirin sun ce bayan ya jefar da su an kwace mafiya yawancinsu ko suka ce ɗaya bisa bakwai kawai aka ban mata saboda haka a wasu abubuwan na rahama da sauransu da Allah ya ɗebe su aka ban mai hukunce-hukuncen shi yasa hukunce-hukuncen suke da tsanani wasu kuma suka ce an dawo mai da su in muka ce an dawo mai da su sai ya zama fassarar da wasu malaman suka faɗa da suka ce ma'anar wasi nuskati a hudan wa rahma ma'ana a nuskatta ma'ana a taurar da aka sake dawo mai da ita wacce aka kwafa wacce kwafi ce daga waccan akwai akwai rahama akwai kuma shirya ina fatan mun gane wasu kuma malaman suka ce a wafi nuskati ba wai yana nufin cewa wacce aka yi ta biyun ba ne a'a yana nufin cewa ita asalin attaura ai daga lawul mafus aka ciro ta tunda a lawul mafus akwai komai da komai ko ma farraqna fil kitabi min shay sai ya zama wa fi nuskatiha a ita wannan attaurar da aka ɗauko ta daga lawul mafus akwai hudan akwai shiriya wa rahma akwai rahama lil ladina hum li rabbihim yarhabun amma ga mutanen da suke jin tsoron Allah sau da haka waɗanda suka san Allah suke jin tsoronsa su wa'azi yake amfana ba iya attaura ba har alƙur'ani ma inna ma ya ce Allah hamin ibadihi al'ulama'u waɗanda suka san Allah su ne suke jin tsoron Allah a suratul baƙara aya ta farko ko aya ta biyu a ruwayar warshu hudan lil muttaqin Allah maɗaukakin sarki ya ce shi alƙur'ani shirya ne amma ga masu tsoron Allah wa ma ya ƙiluha illal alimun ba wanda yake hankaltar waɗannan ayoyin sai masana inna fi zalika inna fi zalika inna fi zalika na'am inna fi zalika la zikra liman kana lahu awal qasama ina fatan mun gane to da aka yace inna fi zalika la zikra akwai wa'azi a cikin wannan amma wanda yake da zuciya da haka wannan yana nuna mana cewa shi wa'azi da abubuwa yana amfanar mutanen kirki ne kawai. Mukhtar Musa. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك نعم أتهلكنا بما فعلت سفهاء إلا إن هي إلا فتنتك تؤذن بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين waktara musa ƙaumahu annabi musa allah maɗaukakin zarki ya umarce shi ya zaɓi mutum saba'in waɗanda za su raka shi ya gana da allah ina fatan mun gane saboda haka da suka je wajen haɗuwa da allah subhanahu wataala sai suka wuce gona da ilmi saboda sun ji zancen allah ga annabi musa sai suka ce kai musa ai mu so muke fa mu ga Allah ma kurukuru ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kurukuru wa iz qultum ya Musa wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ku ambata lokacin da kuka ce Allah yana gayawa yahudin yanzu dan su san abin da kannunsu suka yi na shegantaka Allah subhanahu wataala ya ce ka ambata lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka mu ba za ni imani da kai ba hatta nara Allah har sai mun ga Allah ido bil ido ido da ido wannan kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwa yana daga cikin abuwa masu girma saboda Allah bai yi mutane su iya ganin Allah a duniya ba la tudriku al-absar wa huwa yudriku a absar wa huwa kuma daga cikin hikimomi wallahu alam na rashin ganin Allah wannan shi ne zai nuna wanda zai yi imani da Allah duk da bai gan shi ba bai ga abin da Allah ya tanaza ba saboda ya samu lada da yawa yanzu wasu abin da ya sa ba su imani da Allah ba shine saboda ba su taba ganin Allah ba saboda ba su taba ganin aljanna ba su taba ganin wuta ba amma inda za a kawo wuta a ajiye ta a duniya ba wani mutum da ba zai imani ba kama saboda Allah ya ɗaukaka darajar waɗanda ya zaman cewa sun yi imani ba su ga Allah ba su ga abin da ya tanaza ba shi ya sa abubuwan suke haɓoye shi ya sa Allah ya siffanta mu da Allah zina yi bil gaibi ko waɗanda suke imani da gaibi ba wanda ya taba ganin aljanna a cikinmu ba wanda ya taba ganin wuta ba wanda ya taba ganin Allah saboda haka ganin Allah yana daga cikin abubuwa masu girma shi yasa Allah yake nuna a sallallahu alaihi cewa ai sun yi abin da yafi wannan abubuwan da suke annabi sallallahu alaihi wasallam na kula ne akan abin da kakannin su suka yi alarma a wata aya shafi na ɗaya. a suratun nisa'i wani shafi ne na ashirin da ɗaya alarama aya ta biyun ƙarshe a shafi suratun nisa'i shafi nawa ne da duka na'am shafi nawa ne a suratun nisa'i ina tambayar ku na'am a me za a duba kuma a wanda irin ɗari biyu kuma suratun nisa'i tana da shafi kusan talatin izu uku ne a cikin suratun nisa'i tana da shafi kusan talatin layuka ne babu shafi talatin so kaga yanzu wannan ayat da muke nema afuwan tana cikin shafi na ashirin da shida aya ta biyan ƙarshe a shafi sai zama shafi na ashirin da shi da shi ne shafin layi ribullahu sai zama haya da take ta biyun ƙarshe ya tsaruka ya tsaruka na ya tsaruka a hannun kitabi ya tsaruka a hannun kitabi an tunassara alayhim kitaban min as-samaa فقد سألوا أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمهم نعم ka ga gurin kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa da suka roƙi wannan suka ce sai sun ga Allah ido bil ido kawai Allah ya kashe su saboda babban abu ne ina fatan mun gane shi yasa yake falon ma a kaza tumur rajfat lokacin da tsawa ta kama su a suratun nisa'i kuma kuma sa'iqa tsawa ta kama su a nan Musa hankalin sai tashi saboda zaɓaɓɓu ya fito da su ya fito dole zababu kuma yanzu ya ce duka sun mutu kaga akwai damuwa alau musa hankalinsa ya tashi dinga roƙon allah shi ne ce rabbi laushi ta halatta wa iyaye min qabl rabbi laushi ta halatta min qabl wa iyaye ita allah ai da tun kafin mu ƙara sunan da ka kashe mu duka da wannan abin ya fi mun sauki saboda yanzu in na koma mai zan ce musu sai da aka zaɓo kowanne ɓangare aka zaɓo mutane kowanne ɓangare aka zaɓo mutane aka tattara mutum saba'in aka zaɓo mutum shida shida shida shida shida saboda haka shi ne nawa musa ya ce rabbi laushita laushita a halatta min ƙabulon iya ai Allah tun a gida ma tun kafin mu ƙara sunan da ka so da ka da ka kashe mu duka a tuhulikuna bi ma fa'ala sufa minna yanzu ya Allah sai ka halakar da mu saboda abin da wawayen cikin mu suka in ya illa fitnatu ya Allah wannan jarrabawa kaci mana kowa yadda Allah ya so ya zama haka zai zama tubillu biha man tasha Allah madaukakin sarki kana batar da wanda ka so kana batar da wanda ka so saboda kuma a hannun kai wata hadidiha wata hadimanta sha kuma kana shirya da wannan kasu saboda haka wannan yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shirya a hannunsa take shi yasa yace da nan sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahabbta walakin Allah yahdi ba ka iya shirye da wanda ka so ba Allah shine yake shirye da wanda ya so ina fatan mun gane saboda haka shi yasa nan Musa yace atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatu tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha yace anta waliyuna anta waliyuna faghfir lana warhamna Allah kai ne majibincin lamarin mu faghfir lana saboda aka kai mana gafara warhamna kuma kai mana rahama wa anta khairul ghafirin duk wani me ya abu duk wani me yin gafara to bi kai ka ba shine ma'anar wa anta khairul ghafirin shi yasa kamar yadda na ce muku in kuka karanta wahalar da annabi musa ya sha da mutanensa ta fi wahalar da ya sha da fir'auna ban ce ta fi wahalar da mutanensa suka sha da fir'auna ba a fahimci magana ta da kyau shi bai zauna da fir'auna da yawa ba ya zauna da fir'auna yana yaro da ya zo ya kashe rai ya gudu bayan ya dawo kuma zaman su da fir'auna bai daɗe ba aka yi wannan mubaraza da shi da masu sihiri da masu tsiri suka gane komai daga Allah yake suka yi imani shi kenan kuma ba jimawa Allah maɗaukacin sarki ya hallakar da firawuna aka tseratar da annabi Musa ya sha wahalar su. a suratul ma'ida ya zo ya su fita su je su suka ce iza ba an tawara ba ku ku je kai da ubangijin ku ku inna hahuna inna hahuna mu muna nan a zaune kuma yadda za a gane kusan dukansu ne suka faɗa haka ya ce rabbi inni la amliku illa nafsiwa wa ya Allah ba wanda zan iya sawa ya yi wannan yaƙi illa nafsiwa wa daga kaina sai kuma a ɗan uwana saboda haka ba yanzu Allah muna neman ɗaukinka ina fata mun gane su a taƙaice a nan musa ya sha wahala sai ya yi haka mashi kawai ya yi da wasu lana فأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nawa Musa ya ci gaba da cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka ba mu rayuwa mai daɗi a duniya yana daga cikin fassarori mafi kyau da aka yi wa wannan gurin waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka ba mu rayuwa mafi kyau a duniya wa fil akhirati haka nan kuma ka ba mu rayuwa mai kyau a lahira inna hudina ilai ya Allah mun tuba izuwa gare ka ina fatan mun gane saboda haka Allah ka ba mu rayuwa mai dadi a duniya da lahira inna hudina ilaika inna tubna ilaika saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ba shi amsa yace azabi usibu bihi man asha ita azabata duk wanda na so zan yi masa saboda haka tun kafin ya zamanto cewa an halicci duniya Allah ya ware wanda za su shiga wuta da waɗanda za su shiga aljanna tun da ya halitta ya ɗebo su ya ce ha'ula ilar jannati wala ubali wa ha'ula ilar nari wala ubali waɗannan 'yan wuta ne ba abin da ya dame ni waɗannan kuma 'yan aljanna ne saboda haka duk wanda ya shiga wuta ta Allah ya shigar da shi wuta da adalcin saboda dama mallaka Allah ne diyar yadda ya ga dama zai yi da abin da ya halitta ina fatan mun gane idan Allah ya ƙona ka to dama na shi ne da haka ce sa kamar yadda mai a mai risala ya faɗa Allah zai shigar da wanda ya so wuta da adalci zai shigar da wanda ya so aljanna da me bi fadlihi sau da aka duk wanda ya shiga aljanna falalar Allah sai ya ce wa rahmati wasat kulla shay ita kuma rahamata tayalot komai rahama Allah subhanahu wa ta'ala tayalot komai kowa da ka gani a duniya komai da ka gani a duniya to akwai rahamar Allah tattare da shi shi yasa yana daga cikin sunayen Allah akwai ar-rahman akwai ar-rahim akwai ar-ra'uf waɗanda duka waɗannan akwai al-latif duka waɗannan sunayen guda hudu kowanne yana nuna tausayin Allah da jinkan Allah rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta gama komai da komai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya halicci rahama Allah ya halicci rahama har kashi ɗari sai ya sauko da kashi ɗaya ya rike 99 wanda wannan ɗayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne har dabba take jin ƙanɗanta in za ta taka ɗanta in ya zamanto cewa za ta taka ɗanta sai ta ɗage ƙafarta saboda rahama Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne wanda kuma rahamarsa ta tattara har safirai ta tattara har waɗanda ba su yi ƙauya ga Allah in ka kalla za ka ga haka a fili saboda idan ka duba ka lura ka yi nazari za a ga hatta wanda ya ci arni an yi umarni ka tausasa masa ba a so ka kausasa masa murya wata rana yahudawa suka zo suka shigo gida a nan sosalam sai suka ce a samu alaika sai a nan sosalam ya ce wa alaikum Yana na aisha ta gaya musu maganganu masu zafi saboda assalamu alaikum yana nufin me mutuwa ta tabbata gare ku sai ana sosar mai ce haba aisha sai da ce baka ji abin da suka faɗa ba ne sai ce ke baki jini abin da na gaya musu ba ne baki ji abin da na gaya musu ba ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da nana aisha ya ki aisha irfiki ya ki aisha ki dinga tausasawa fa inna allaha idza arada ahla baitin bi khairin dallahum ala rizq saboda Allah subhanahu wataala idan ya nufi mutanen gida da alkhairi to sai ya nuna musu tausasawa da haka yana daga cikin sunayen Allah rafiq kaga sunaye biyar kenan yanzu muka lissafa waɗanda duk suna nuna tausasawa da rashin tsanantawa Allah subhanahu Ta'ala ya rubuta a wani littafi wanda yake can sama a tattare da shi inna rahmati zalabat a wata ruwaya sabakat zababi rahamata ta raza fushina ko kuma rahamata ta rinjayi fushina don haka yana da matsar amfani kowa ya sani kowa ya nazari ya gane cewa lalle rahamar Allah tana da faɗi da yawa duk mutumin da yake jin tausayin mutane to shi ma Allah zai tausasa masa. Allah yana cewa inna rahmatallahi ƙaribin min al-muhsinin rahama Allah tana nan kusa da waɗanda suke masu kyautatawa Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kan waɗanda suke jin kai irhamu man fil ardi yarhamukum ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa wanda yake sama zai ji tausayin kaga da yake bayani a kan shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta sai siffanta kan shi da mai tausasawa ala ya halabu man halaka wa huwa al-latiful khabir ala ya halabu man halaka wa huwa al-latiful khabir tabbas Allah ya san abin da ya halitta wa huwa latifu Allah mai tausasawa ne alkhabiru gwani ne ubangiji wajen iya ba da labari saboda haka lallai yana da matar amfani mu gane wannan girman na Allah subhanahu wa ta'ala mu gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari da kuma yadda yake tausasawa a al'amura na yau da kullum jagorori da shugabanni suna bukatar su zama masu tausasawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah duk mutumin da ya zamanto cewa ya jibinci wani abu ya jagoranci wani abu daga al'umma ta idan ya tsananta musu ya Allah shi ma ka tsananta masa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa ta yalwaci komai da komai kuma babbar rahamar Allah ma za ta zo ne rana da alkiyama saboda yanzu duk rahamar da ake amfani da ita a duniya guda ɗaya ce a cikin guda ɗaya guda casa'in da tara sai ranar alƙiyama Allah zai zo da yi saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisi za a zo a ce da Allah subhanahu wa ta'ala shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyyun wa shafa'al mu'minun ولم يبق إلا أرحم الراحمين mala'iku sun yi ceto sun yi ceto annabawa sun yi ceto ba wanda ya rage ya yi ceto sai wanda ya fi kowa rahama ina fatan mun gani saboda haka yana da matsar amfani mutum shi ma a rayuwarsa ta yau da kullum ya zamanto ne tausasawa masu wa'azi suna buƙatar tausasawa suna buƙatar ya zamanto cewa suna amfani da kalmomi waɗanda za su jawo mutane ba waɗanda za su kore su ba inna ma bu'istum muyassarin walam tub'atu mu'assarin an aiko ku ne domin ku zamanto masu sauƙaƙawa walam tub'asu mu'assirin ba aiko ku don ku dinga tsanantawa saboda haka mu'az bin jabal ya ja mutane da suratul baqara annabi sallallahu alaihi ya ce masa afattanun anta ya mu'az afattanun anta kana so ka zama fitinanne ne wanda zai fitina mutane ya wahalar da su ya kai mu'az saboda haka Allah ya aiki annabi Musa da Firauna duk da kan kangarewarsa kuma Allah ya san a cikin iliminsa ba zai taɓa yiwuwa ya zamanto cewa ya yi imani ba kuma duk da haka Allah maɗaukacin sarki ce fa kula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi da kamar yadda Allah yake da rahama to ana so bayin Allah ma su zama masu tausasawa shi yasa wani daga cikin larabawa yake cewa da ɗansa ya bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun qaliqun wa lisanun layyinun yace ba wani abu bane kyautatawa illa sakin fuska da kyakkyawan magana saboda haka shine Allah yake cewa nan wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwaci komai da komai fasaktubuha lil ladina yattaquna amma ita wannan rahamar ranar alkiyama zan tabbatar da ita ga masu tsoron Allah kawai so wa rahmati wasu ya kulla shai a fassarar da wasu malaman tafsiri suka yi sai ya zamanto cewa a duniya wannan shine ake fassara ma'ana ar-rahman cewa ar-rahman shine wanda rahamarsa ta yalwaci kowa ar-rahim kuma shine wanda rahamarsa ta kibanci muminai a lahira wa kana bil mu'minina rahima ina fatan mun gane saboda haka fasa aktubuha zan tabbatar da ita yadda yattaquna waɗanda suke jin tsoron Allah in aka ce tsoron Allah yana nufin aikata abin da Allah ya umarni da kuma hannuwa daga abin da Allah ya hana amma saboda mahimmancin abubuwan nan sai Allah ya ƙara maimaitawa sai ce wayi utuna zakata kuma suke ba da zakka inda ba da zakka yana cikin takawa ba da zakka yana daga cikin takawa amma Allah subhanahu wataala sai ya ce wai utuna zakata kuma suke ba da zakka saboda ba da zakka yana da wahalar da saboda mutum zai cire daga cikin dukiyar nan wanda kuma cire dukiya wani abu ne wanda yake da wahalar gaske ba kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da cewa zai iya cire kudinsa ba galibin mutane ba za su iya fitar da kudinsu ba akwai waɗanda suke in suka tashi raba zakka sai su sai wannan ya ba yaran wannan shi ma wancan sai ya ba yaran wancan Aga shi sa zakka take da wahalar gaske shi sa Allah subhanahu wataala ni nema da yawa ba saboda ya san yadda ya halarci dan adam Allah subhanahu wataala ya wajabta zakka ga duk mutumin da yake da nisaji idan shekara ta zagayo idan kuɗi ne sai sun kai dinari ashirin wanda yanzu ya karamma miliyan goma idan zakkar dabbobi ce ana kasar zakar kuɗi gida arba'in a fitar da kashi ɗaya idan zakar dabbobi ce irin raƙuma ne to daga biyar ake fara fitar da akuya idan ya zamanto cewa kuma shanu ne to in sun kai guda talatin sai a fitar da sa dan shekara ɗaya wanda ya shiga shekara ta biyu idan ya zamanto cewa kuma Eh, akuya ce ko tinkiya to ita kuma in ta kai guda arba'in sai a ba da ɗaya haka za a ci gaba da ba da guda ɗaya har su kai guda ɗari ina fatan mun gane sai sun ɗora daga ɗari ne za a fara ba da guda biyu ana ba da zakka ga ɗayan sunfi guda takwas kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa السورة التوبة ألا ما كانت آمنا شاكي نقوم على سورة التومة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقادمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لا na biyu ana ba ana wanda aka sashi raba zakka na ana ba wa kafirai waɗanda ake fatan za su musulunta na biyar wanda aka ɗora wa fansa aka ce in ka kawo kaza to ka zama ɗa za a iya taimaka masa don ya biya wannan fansar na shida ana bawa waɗanda ake bi bashi wanda ake bi bashi ko da mai wadata ne in ya kasa biya ana iya bashi zakka ya biya na bakwai ana ba da zakka ga waɗanda suka fita yaƙin ɗaukar kalmar Allah na takwas ana ba ɗan tafarki wanda guzurin ya yi amma wasu na ganin in mawadaci ne to in ya je garinsa zakar da ya amsa zai dawo da ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fasa aktubu halin na ya taku zan tabbatar da ita ga waɗanda suke tsoron Allah wai utunan zakata ke ba da zakka in mutum ya ba da zakka to ya fitar da sharrin dukiyarsa daga gare shi don gabar da ma sharri ne ina fatan mun gane kuma wallahi in dai mutum yana bayarwa Allah zai taimake shi za ka dinga ganin albarka tana zubo maka ta ko'ina za ka dinga ganin Allah yana maka ta goma shi ta inda ba ka zuta saboda haka ma na tsattat malum min sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa ba ta hanyar zakka na ga gwamnan katsina yana ba da zakkar shi ta miliyan hamsin yana cewa tun sannan ya fara ba da zakka duk shekara sai zakkar shi ta kawo su kaga wannan tabbatar da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ne wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar saboda Allah Allah zai mai da shi da kuma wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukiya bata taɓa raguwa ba saboda zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun kuma waɗanda suke imani da ayoyinmu idan aka karanta musu ayoyin Allah sun yi imani da su imani da ayoyin Allah ya hada da gaskata su ya hada da yin aiki da abin da suka kunsa so iya gaskata ayoyin Allah subhanahu wata'ala iya shi kawai ba zai isar ba dole sai waɗannan ayoyin ka yi reflecting ɗinsu a ayyukanka na yau da kullum ina fatan mana gani shi yasa ya ce fasa aktubu halin lazina ya taƙuna wa yi utuna zakata na hum bi ayatina yu'minun allazina الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حكى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأقلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروا ونفروا واتبعوا النور الذي أنزل معه na'am allah subhanahu المفلحون نعم yake faɗan ƙarin su waɗannan mutanen waɗanda suke yin imani da Allah sai Allah yake cewa allazina rasulun rasulan su ne waɗanda suke bin manzo annabiya kuma annabi me bambanci tsakanin ar-rasul da kuma annabi gashi Allah ya hadawa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan duka me bambanci tsakanin su ai sai na'am yace rasul shine wanda aka bashi shari'a kuma aka aike shi ya yi sadda ita zuwa wasko shi kuma Annabu fa kawai Annabu ne ya za annabi yusuf Annabu ne ko rasul ne to jama aka aiko shi malakil kana da wani definition din shi kuma rasul to shi tarifin da mala akili ya faɗa shine annabi shine wanda aka aike shi zuwa mutanen da dama suna da shari'a shi kuma rasul shi ne wanda aka haike shi zuwa mutanen da ba su da shari'a ina fatan mun gane ta kai kuma ba Allah mai kace ta malan aqilu ko ta malan eh shi ma mala aqilun kusan haka ya fada so wancan tarifin da ka fada ya sunan ka mara mara amina alatan wancan tarifin da ka fada shine tarifin da ya shahara a islamiyu a kone littafi da ake karantawa a islamiyya ya sunan shi na hayatul islam haka yake a hayatul islam shi kuma wannan wanda mala aƙilu ya fada tarifin ibn taymiya ne wasu suna ganin kuma kamar ya fi a takaice dai rasul ya fi annabi kuma din rasul suna cewa biyun ne amma wa laisa kullu biyun rasul al'ummiya shi wannan annabin da suke bi ummiyi ne idan aka ce ummiyi shi ne wanda baya rubutu ko kuma bai iya rubutu ba bai iya wannan shi ake kira ummiyi ita siffa ummiya siffa ce ta larabawa ko da yawa daga cikinsu Allah ya ce huwa labi ba ata? huwa labi ba ata fil ummi jina Shi ne wanda ya aiko daga cikin ummiyun ya aiko da manzo wanda zai karanta musu ayoyin Allah a idan zufa ummiya asalinta na ƙasu a ce mutum baya iya rubutu baya iya karatu wannan kamala ce ko na ƙasu ne na na ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam suka umiya kamala ce a wajen shi amma a ragowar mutane tawaya ce a ce kai ummi ne alaramma me yasa ya zama kamala a fahimtar ka karanta mana aya a cikin suratul ankabut shafi na hukun ƙarshe aya ta biyu a shafin <laughs> shafin wala tujadilu aya wa ma kunta tatlu min wa ma kunta tatlu min qablihi min يمينك إذا لغتاب المغترون الله يتي وما كنت تتلو من قبله من كتاب كيدا ما تشن ba abin da kake iya rubutawa ba abin da kake iya karantawa na littafi wala ta khutuhu bi yaminik kuma baka rubutawa idan da mutanen banza sun yi kokonto akan wannan qur'ani mana yanzu annabi sallam da ya zama bai iya karatu bai iya rubutu ba to wannan ƙur'anin da aka kawo dole ka yadda cewa daga wanda ya halitta yake saboda ba zai iya wa ya koye shi cikin ɗan wannan lokacin ba a ce rana ɗaya mutum ya zama malami ba zai yiwu ba saboda haka shi da aka zama da shi ummi baya iya rubutu baya iya karatu wannan ya taimaka na wanda Allah ya nufe shi da shirya ya yadda da alkur'ani daga Allah yake wanda inda an bawa wani mutum wanda dama an san shi malami ne kamar yadda Allah ya faɗa yace lartabal muhtilun da mutane mutanen banza waɗanda suke batanci da sun yi kokonto to amma da Allah ya zama da shi haka sai ya zama to kowa ya san ba zai yi ya kirkiro shi ba ina fatan mun gane Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari za mu sake dawa wannan ayar gobe insha Allah akwai mutane da suka tattauna suka yi magana game da fatawanmu ta ƙarshe ta jiya a kan shugabanci da bala'in da yake cikin shugabanci da kuma siffofin da ya kamata shugaba ya zama ya siffanta da shi dab da za a yi zaɓe na 2023 a 2022 kenan lokacin ana zafin kamfen akwai littafin da muka rubuta wanda sunan littafin siffofin jagora na gari guda talatin a musulunci wanda kuma littafin mun bawa profesa a bangaren administration ya yi bita profesor suleiman abdullahi karwai sannan mun bawa dakta a bangaren ilimin aƙida saboda shugabanci a bangaren aƙida yake a musulunci shi ma ya masa bita Sau da haka wanda yake so ya duba cikakken bayani wanda muka yi jiya akwai wannan littafin namu mai shafi saba'in da muka rubuta wanda in mutum ya karanta in yana so ma ya tsaya takara ko yana so ya zama wani abu zai iya ganin ko yana da kwalifisun ko kuma Allah bai masa ba saboda ka duba abu zarar gifari daga cikin mazhabobin abubuwar gifari shi yana da mazhabar duk kudin da ka samu a ranar za ka kashe su in dai ka bar wani abu a samun ɗinka ko alali ka kai gobe ka aikata haram amma duk da haka nan sosial mai ce mai kayya jagoranci ko mutum to kaga wannan ya nuna cewa shi shugabanci ba iya ilimi ba ne za ga da ilimin maka fara amma ba iya shi ba ne siffofi ne har guda talatin kuma yana da kyau mutum ya karanta wannan ba wai don tsayawa takara ba har shugabanci na gidan kama to kana buƙatar ka san qualities ɗin da ya kamata shugaba ya siffanta da shi ba wai iya kan zaɓe aka wallafa wannan littafin mai suna siffofin jagora na garba a'a har jagorancin gidanka da jagorancin ofis da kuma jagorancin kai ko jagorancin buɗe bakin nan masallacin aka baka yana da kyau mutum ya san kwalitis ɗin yadda ya kamata mutum ya yi mu'amala da mutane za iya samun littafin aure da ba shi da yawa ko tamba tabar mu ji tabar na wani liman yana cewa ya rahman suna cewa ya allah zai fi kyau su shiru amma an sun ce ya Allah ɗin ma ba komai da Allah ake wa kirari saboda a yi shimfiɗa na abin da za a roƙa na'am e duk zunubin da yake da haddi to aka yi wa mutum shi ke na'am walaikun salam da sadaka da kyauta wacce ta fulada kamar sadaka za ta fi amma duka ana son su saboda galibi in mutum ya yi kyauta zai iya riya amma sadaka galibi don allah kawai ake bari mu rufe da kai ya ce yana da kuɗin marayu a hannunsa ba yana tsoron kai kashe zai iya sayan wani abiya ajiye ko ya ba wani ya juya na fi gamsuwa ka sai musu wani abu a ajiye musamman fili ko gida wanda ya fi garanti saboda wasu ba su da amana wani mai wa'azin turmi ya ce wai inda za a yi fakin da katuwar tirela a cikin wannan katuwar tirela din akwai 'yan dubu-dubu